heifoyo kayo mbara mbara kusukure mene babuyo andu kabara nabi kweyo mene hayo deya warkayo curo bara njina kakari seza adini wa mene sinteyo chufo nam banna buru curo mena lada ka bongondun guno ngano nhaya zangaya wa ngum babuno andu kabara nayeyo kanchimbere kayeyi bikweyo do to de de riba ho bongo hunu yeguna iri ho hunu yekari hunu yoni de de iri bani iri hunu ka kai ho ngute no wo awo haifo ya na sawar bine se ngar bari hunu ka sesere kadra awo iri mene ganna kweyo ngayo no ri bari hunu ka haifo chejinga iri hunu ka sesere kadra ka haibiri chejinga awo hukum sifono ri bari nka ganna kwe awukpeiga ka a akpa ebere ka chichifere iyi demeterite bekpe yudo na ori ibere ka ye tezanka yasi warka ato hune nchinko yasi te kochi de ngon na we fokunani macha ka nna na we di nna adam bekpe kamme ngari hunu na we di kuna no chuta fasu nga. Tọ ni anya nze mba macha hụ hungute no nungu kaza au haya kazanomba haya kazanomba yammache ifukambere kayibe kpeedo deya mma bol fo cerema cika a dinca seyan cika o be kpeyo nhunguri se hri nzanga ete au iri ganna iko kpeyo nhunguri se iri nzanga ete deya ya ka bara ni deya de ka kpeya hongun se au be kpeyo ya hongun se ni de honŋuyodi kuna taali gono mai ga taali di gono do warka a agano taali a gono de kpeye ya honŋunse de bine leman ya honŋunse de angano taali gono amma ni cereni ni cere nan bongo geyani in norkwe kpebi do de abeni den honŋunse mana de ya warka ye coro baran njina ka karise a dini wo mwene sinte kuna na mbanna buro kan nan gana daidai bongo de ya coro mo ya sika mm haifo ka kuna kusukure gono ncin ko ga no ya bi pe no ncin he nha de nga be pe ka ncin ko hadi za be pe kan gono zamani adini mene sinte sinte yodi nan na boro ka mbara be ka ngwe na hay karpe na dia bani de mo ya si churo chinko heyo ka kusukuri guna kuna di nchinko ga ababu de nchinko ga ababu no na dalili dalili no nchinko ga ababu na aganna di na wo ha kaka be kantefo hin ha kaka be zantefo hin ha ngari nkuru tutu bo barano afo dum dalili di che barano afo domin haika kuna kuzukuri gunu a babuyo o a gayyo ka babaran na dalili no qur'ani kuna o annabi sallallahu alaihi wasallam a sunna kuna ni cere bara hay bidi babu no ka tusu kurukuru irpe sine bongo alma da ka bara borobaba ban ma hay bidi babu no ambaran na wato desin desin yo ka mbara atakurma atakurma yo takayo an bara burkonsi boŋo o haaru borodi mu boro wi haaruyo boŋo ŋadi kere ana bara moyasi ka wor ka yocuru bara njina ka ka za dini mene o sinti ka dindi koto sansa nan banna buru anaci moyasi ka curu ŋeza ŋaya babu nanoya